Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan VOA Hausa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Har yanzu gwamnatin shugaba Donald Trump bata mai da martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi da zargin cewa Obama ya ba da umarnin a tatsi bayanan sirri kan Trump ta wayar tarho a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban ƙasar Amurka. mai magana da yawun obama ya fitar da takardar bayani ne bayan da trump ya yi ta zargi ta kafar sada zumunci ta twitter da safiyar jiya asabar yana mai cewa obama ya sa an tatsi bayanan waya ta a gidan wato ginin trump tawa da ke birnin new york a gabanin zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan nuwamban shekara ta 2016 mai magana da yawun obama ya ce wannan zargin a takaice ba gaskiya ba ne trump dai bai gabatar da wata majiya a matsayin tushen wannan zargi nasa ba kuma bai gabatar da wata shaida ba ta nuna cewa an sa ido kansa ta wajen amfani da wata na'urar lataroni to amma ya misalta kutsen da ya ce an yi masa da taɓar gazar siyasar nan ta watergate wadda ta kai ga murabus ɗin shugaba richard nixon a shekara ta 1974 rahotannin kafafen labarai daga siriya na nuna cewa sojojin gwamnati sun jajirce jiya asabar a yunkurinsu na fatattakar isis a arewacin siriya inda suka kwato ƙarin ƙauyuka sha biyar daura da kan iyakar turkiyya inda har suka ɗan taka birki ma 'yan tawayen siriya masu samun goyon bayan turkiya waɗanda su ma ke yaƙi da isis ɗin jami'an ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke siriya sun ce barin wutar da ake yi a halin yanzu a siriyar wanda aka ƙaddamar bayan ƙwato tungar isis ta albab da aka yi a watan jiya ya sa sojojin gwamnati wato sojojin gwamnati sun iya dannawa da tazarar kilomita sha biyar kawai daga babbar madatsar ruwan da ke samar da ruwa ga mutanen birnin Aleppo da yaƙi wato da ke kusa da gurin. Mayakan sun katse babbar hanyar tura ruwa zuwa ga birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita tun kusan makonni bakwai da suka gabata. da yake magana jiya asabar shugaban kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam a siriya rami abdulrahman ya ce yakin da aka yi cikin sati guda da ya gabata ya tilasta farar hula akasari mata da yara sama da dubu talatin barin gidajensu yawancin 'yan gudun hijirar sun nufi arewa maso gabas suka doshi garin manbij inda wani jami'in hukumar yankin ya gaya ma wato kafar labaran faransa jiya ce asabar cewa farar hula wajen dubu arba'in da aka raba da muhallansu sun iso cikin makon da ya gabata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban sashen ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a iraki ya yi gargaɗi game da yiwuwar amfani da mm, wato makamin guba a mosul inda mayakan isis ke fafatawa da sojojin iraki masu samun goyon bayan amurka wannan abu ne mai tayar da hankali a cewar lisa grande wadda ta yi kiran da a gudanar da bincike ta ce muddin aka tabbatar an yi amfani da makamin guba zai zama saba ma dokokin ƙasa da ƙasa na kare ɗan adam kuma zai zama wani babban laifi na yaƙi ko kuma ko da waye aka auna ko ma waye kuma abin ya rutsa da shi ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta ce an kai mutane bakwai zuwa asibiti a kusa da mosul inda ake musu jinyar wani abu mai kama da guba robert mardini shugaban ƙungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa yankin gabas ta tsakiya ya ce yara biyar da kuma wasu mata biyu da ke samun jinya asibitin na nuna wato wasu yanayoyin da kan akan gani ne a mutanen da gubar ta shafa alamomin sun hada da kukujewar jiki da jajayen ido da ƙaiƙayi da kuma amai da gudawa jami'an gwamnatin somaliya sun ce mutane sama da ɗari da goma akasari mata da yara sun mutu sanadiyar wata cutar da ake ɗaukawa a ruwa cikin sa'o'i 48 sanadiyar fama da rashin ruwa da ake ci gaba da yi a ƙasar da yake kira wato da yake hira da manema labarai jiya asabar a magadishu sabon firaministan somaliya hassan ali haire ya bayyana mutuwar mutanen wanda shine adadin farko na hukuma tun bayan mummunan farin da aka kwashe watanni ana ta yi ya yi kira ga samaliyawa da al'ummar duniya da su haɗa gwiwa wajen ɗaukar mataki ƙasar malaysia ta kori jakadan ƙasar koriya ta arewa a ci gaba da rigimar da ake yi sanadiyar kashe wani ɗan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong-un a filin jirgin saman kuala lumpur a watan jiya a wata takardar bayani ma'aikatar harkokin wajen malaysia ta bayyana jakadan da abun gujemawa bayan da ya yi wato yi ta sukar binciken da ake yi game da kisan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagar na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haramu, Assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Ɗaya daga cikin matsaloli da suke addabar ilmi a arewacin Najeriya kamar yadda ƙwararru suka saba cewa shine rashin ƙwararru kuma wadatattun malamai galibi a kowane mataki musamman a firamare da kuma gaba da sakandare. A saboda haka ne ma gwamnatin jihar Katsina ta kashe sama da naira miliyan ɗari 600 cikin kusan shekaru biyu wajen gyara cibiyoyi da sauran bukatu domin horar da malamai su sama da dubu ɗaya domin su karantar a makarantun da ke jihar. Kwamishinar ilimi ta jihar Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa. Kafin a yi dai an yi gyara a cibiyoyi guda tara nan. Wannan gyara ya kama wurin miliyan ɗari biyar. Aka yi waɗannan gyare-gyare duka na cibiyoyi wanda za su ɗauki mana waɗannan yara guda dubu da tamanin. An biya kuɗaɗe na koyarwa. wato ana ce mishi tushen fi wayannan tushen fi a'a ana biyan ma'aikatan NTI ne ita ce za ta ya za ta dauka ita za ta dauki horon ita za ta ba su takardu littattafai duka na koyarwa da satifiket ɗinsu da jarabawar da za a yi saboda daukan wannan nauyin to shine ake ce ma kuɗin koyarwa din gaba daya a takaice yawa ita hukuma LTI ake bada to ita ma an ba ta kam ana ba ta sorry miliyan 45 kudin ciyarwa shi wannan ana ba ma fee ne na wa'annan cibiyoyin koyarwa da na lissafa su kuma a takaice akan ba su miliyan 21 da da da da dubu ɗari ɗari bakwai saba'in biyu takwas naira ake basu a jimillan kuɗin da aka biya a cikin na ci a a wannan na shekara ne kuma abinda na baka wannan jimillar da muka samu na miliyan 566 da 772 da naira 800 wannan abin da aka kashe ne tsakanin alif ta dubu

abin da aka kashe miliyan saba'in da biyar da dubu ɗari uku da hamsin da shida aka kashe a 2016 ɗin. So jimilla kuɗi da aka kashe a waɗannan shekaru guda biyu sun kama miliyan shida da dubu ɗari da naira 800 just saboda a reni wa'annan trenin yara wanda za su kama su su dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin jimillar kenan to abin da aka kashe kenan amfani da ɗaliban pivota za su samu na farko dai wannan shiri ya samu karbuwa daga hukumar kula ta kwalejojin ilimi da kuma hukumar kula ta jami'o'i na ƙasa hukumar kula da malamai ta ƙasa wato NTI ita ke gudanar da wannan shiri kuma tana bayar da NCE da digiri don haka ɗaliban wannan shiri na iya ƙara karatunsu su yi NCE kuma su yi ko su yi digiri eh, da kuma za a ba su certificate na pivotal ɗin gwamnatin jihar katsina za ta ɗauki waɗannan ɗalibai domin su yi aikin koyarwa na horo wato teaching practice don su samu ƙarin kwarewa a cikin wannan abu kamar wanda suka gama lasiya za ta ta ba da umarni cewa za ta ɗauke su za ta biya su dubu goma goma amma za a aika da su local government Batun rashin malaman yana daga cikin dalilan da har yanzu masana suke dangantawa da tabarbarewar ilimi a yankin arewacin Najeriya, wadda ake gani yana da nasaba da rashin iya karatu da rubutu. Tazarar lamarin ya sa asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya gudanar da bincike sakamakonsa ya sa a kafa kungiya da ake kira rana wacce ta kware a harkar koyar da rubutu da karatun haruffa da sauti wakilin sashen hausa sani shu'aibu malumfashi ya haɗo mana wannan rahoto na musamman a rahoton binciken hukumar unicef ta ba da shawarar a rika koyar da ɗaliban firamare da harshen hausa tun daga aji ɗaya zuwa uku ta yin hakan ɗalibai za su iya gane manya da ƙananan harfa tare da sautinsu da kuma samun basira haɗa harfa wanda zai ba su damar iya karatu da wuri. Kaka, kaka. Sunan harafin ra sautinsa ri. wannan karin magana yawa kai mi ka fahimta da wannan karin magana ke nufi na'am lallai ansa da kuka faɗi ta daidai da wadda ma take na rubuce kan littafi ya yi kyau matakin farko kenan a tsarin koyarwa na ƙungiyar rana wacce ta samu tallafi daga hukumar unicef da kuma ƙungiyar raya kasashe ta ingila wato dfid tare da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe ta amurka wato usid ta kuma fara ne da horar da malaman da ta zaɓo daga jihohin katsina da zamfara domin su rika koyarwa a makarantu guda ɗari daga ƙananan hukumar mulki guda uku da aka zaɓa a kowace jiha ƙungiyar rana ta shiga shekara na biyu kenan baɗi za ta kammala aikinta shin ko yaya tafiyar ta kasance ya zuwa yanzu na zanta da headmastan nizamiya model primary school ta garin tsafe a jihar zamfara gaskiya a yanzu yadda na fahimci ma ɗaliban yanzu suke 'yan makaranta domin suna fahimtar abin da ake karantar da su na waɗannan harufa har suna iya haɗa harafi da harafi ya ba su kalma kalma da kalma ta ba su jimla inda da suka je sai suna kokarin su karanta abu ko da ba su yaji ba sai sun kokari sun karanta sunana Usman S Muhammad malamin rana a makarantar Kaura Alƙalwan Memorial Primary School Rimi eh. gaskiya mu malaman rana mun ji daɗin shigowa wannan eh. na rana saboda ɗaliban mun samu dangantaka sosai tsakanin mu da su wanda eh. kowane lokaci zaka ga yara suna sha'awar mu mu shigo aji saboda an inganta darasin ta hanyar yaro zai koyi cikin sauki Alhaji Kabir Roma, darakta ne na tsare-tsare bincike da ƙididdiga a ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina. Alal hakika mun ga tsari ya yi kyau saboda yara sun samu kyakkyawar fahimta na koyo da harshen uwa. Kuma na tabbatar maka gwamnati da kuma ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina a shirye take domin duk wanda zai ba da gudunmuwa wadda muke ganin zai tafi yadda tsarin ilimi a jihar katsina ya ci gaba a shirye muke domin mu haɗa hannu da karfi da ƙarfe. barista ba ibrahim bara'u ita ce da wamammiyar wakiliya a hukumar ilimin firamare bai ɗaya a jihar zamfara ni abin da nake cewa wannan gwaji da ake yi na rana gaskiya ya kawo fa'ida da yawa don mun ga cewa yanzu yara 'yan firamare 1 da firamare 2 za su iya gane kalmomi sannan kuma suna iya haɗa kalma ɗaya zuwa biyu waje ɗaya mu a zamfara muna ƙoƙarin mu ga an faɗaɗa shi don ya zamanto su ma sauran yaren da ba na makarantun gwaji ba sun samu wannan teknik na karantarwa. Mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumini Kabir Usman ya yaba wa kungiyar rana sa'ilin da babban jami'inta Dr. Mikael Ibrahim tare da jami'an da ke aiwatar da shirin suka kai masa ziyarar ban girma a fadarsa. hausa is very vital very very important ina fata ina kuma roƙo allah wannan abun da kuka sani allah ya zannar da shi shine primary prayer din allah ya zannar da shi ko mutane su fahimta da shi kuma irin wannan abubuwan da kuke zuwa na kamar yanzu nan ya zama ni ajanda gare ni duk inda samu kaina even with the head of state zan ke wannan ta nan za a samu tunda dole sai kun samu helping hand wata eba idan gwamnati bata shigo muku ba bata taimaka muku ba duk yadda kuke da ƙarfi za ku ga kun samu rauni wani wuri amma in gwamnati ta shigo ta taimaka muku either state ko federal dan da na za ku pacify kowa saboda haka mu will try as much as we can don daga yan ka dan majalisa ta zai kawo mun memo na constitution din ku. kuma a will take it anywhere possible in ga lalle an endorse nashi to kai na ƙara addu'a yadda kuka zo nan da wannan niyya to Allah ya kalli zukatanku Allah ya tabbatar da abin da kuke niyya ku mu kuma Allah ba mu ƙarfi ya ba mu ilhama ta kai wannan ko ina duk inda ya kamata mu kai ta kuma mu yi bayani yadda za a taimaka muku. Suna haifin i sautinsa i kalma a cikin kalma ido i i ido. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga birnin Katsina a Najeriya. A ƙaramar hukumar Kalgo a jihar Kebbi kuma shugaban yankin Alhaji Umaru na mashaya, digi ya kira ga iyaye su himmatu wajen ganin 'ya'yansu sun samu ilimi ta kowane fanni. Alhaji digi wadda ya zanta da wakiliyar sashen Hausa Maryamatu Muhammad ya yaba wa iyaye amma ya ce akwai buƙatar ganin an cike gibi da ke akwai tsakanin mata da maza a neman ilimin zamani. Game da abin da ya shafi ilimi na 'ya'ya mata a ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo sai in ce alhamdulillahi. saboda na san akwai makarantu tun ban iso wannan wurin ba akwai makarantu duk in ka tafi za ga mata suna gwagwarmaya da maza amma dai gaskiya wurin boko gaskiya maza sun dan cere mata amma wurin albiya mata sun cere maza gaskiya eh, saboda gaskiya mata suna kokari amma dai akwai bukatan mu shugabanni mu taimaka mu karfafa su don za ga wata mace ta yi karatun hatta kai ko ina ba ta samu aiki ba kuma ya kamata a ce tana da aikin da taka iya tallafon ma mata su ma su ga cewa wance ta yi karatu ta samu aiki to in ba a yi wannan ba ke ga ba a tallafa mata ba saboda haka yanzu haka karamar hukumar mulki ta kalgo shirye take da duk mutane da sun kai karatu ba su da aiki yi mu gaya za mu yi mu nemi alfarman mai girma gwamna ya ga inda an ka su kuma na tabbata da an kai mai lalura an ka ce ga ta ci gaba ta yin Allah so ba a samun matsala ina da tabbacin haka insha Allah gaskiya ilimin mata yana iya ja gaba yana iya ja baya in za a yi magana an kai magana gaskiya shi yake kyau mata kamar da aka magana da yawa mu mutanen ƙauye uwaye maza sun bar ma mata ɗiyansu mata ga dole a samu matsala a ce mace ita za ta ɗauki nauyin ɗiyarta mamakin shi uba sai ya taimaka sai ya dauki wai diya maza su an nashi mata ya bar ma uwarsu uwan nan ba yi karatu ba uwan nan ba ta sai ba ta sai suwa za ta yi ta yi maintaining na ilimin diyanta ke ga akwai wahala saboda ka ni na ganin da dai maza za su yarda mafi yawan maza su yarda su rika su mata da maza matsayi guda to insha Allahu to ilimin matan zai yi karhi sosai saboda mace ba ta iya daukan ba ta yi ilimin ba ita kuma a ce tana da ɗaukan nauyin ɗiyanta za ki iske wata ɗiyan matan ta haifa wata takwas wata bakwai mata sai ke iske namiji biyu ko namiji guda to kuma an batta da su ba ta sai ba ta sai ba ta da ilimi ke ga ba a taimaki ɗiyan ba saboda haka insha Allahu dai za mu ga abin da ka wa mu yi hanyar da ya kamata matan ma su gane gwamnati na mutunta su abubuwan kuma su tafi daidai insha Allah to ni kira na ga ubannai su sani addinin musulunci da ya ba su diya ba su ka ciyar da ɗiyan ba Allah ka ci da ɗiyan aya ƙur'ani ta tabbatas kuma haka abubuwan suke sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma na kala wala da walidun afdalu min adabun hasna yu'allimuhu alkitaba wa yahsin ismu wa yuzawwijuhu iza balaga a uba ba shi da wani abu da yaka ba ɗa wanda ya hi ya ba ladabi mai kyau ladabi mai kyau kuma ya sanar da shi littafin shi ma'ana yaro musulmi a sanar da shi alkur'ani an sanar da shi alkur'ani kuma a yi kokari a taimakai ya samu ilimin zamani la'alla yaron nan namiji na ko mace ba a raba ba duka wala da walidun min adabun hasna ya gani ko uba bai da abin da zai bada ba a raba an ka ce diya mata ɗaya zai ba ko diya maza ɗaya zai ba saboda duka diyan shi bayan ya yi wannan ya sanar da su addini ya sanar da su ilimin zamani sannan kuma ya sa ma nan suna na kwarai ke ga sunan shi ya kamata ya gabata tun farko ko an sa suna na kwarai sannan a sanar da mutum littahi ilimi kenan so da suke kaya magana akan da sauran akan bisa uwaye su mm. kuma 'ya'ya matan kuma ba eh. irin kira za ka yi eh, su 'ya'ya mata abin da yake da kyau hakken suna dai su yi biyayya ga uwayensu farko su yi biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala ta fannin karatu uba ya sa ka kai kokari kai in ma Allah bai bashi hasken sa ka ba ka shiga Allah ni'imta ka ka taimaka mishi kada a rike shi ga zuciya cewa ai bai kula ni ba a'a ko bai kula ka ba kai hakkin kana ka kula shi saboda haka ɗiya su ji tsoron Allah su yi biyayya ga uwayensu kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarni. Maran Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A makonnin baya mun kawo muku rahoto kan yadda wani shirin samar da ilimi ga ɗiya mata 'yan shekaru sha uku zuwa sha bakwai waɗanda damar zuwa makaranta ta kubucewa a baya sun samu damar cike wannan gibi a rayuwarsu. Shirin wadda yake samun goyon bayan hukumar ayyukan raya ƙasa ta Ingila yana aiki ne a jihar Kano inda take tafiyar da wannan shiri. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya zanta da Zainab Umar wacce ta amfana ƙarƙashin shirin domin jin inda suka taso da inda suke a halin yanzu. A arewacin Najeriya ƙididdiga ta nuna cewa akwai karancin zuwan yara mata makarantu da kuma yawaitar daina zuwan su kafin su kammala. Waɗansu suna fara zuwa firamare 1-3 su daina zuwa wasu kuma ma kwata-kwata ba sa zuwa makarantar wasu kuma in sun gama firamare ne ba sa ci gaba da karatu a wasu wuraren musamman ma ni yankin da na fito mafi yawancin 'yan matan wannan yankin sun fi mai da hankali ne wajen tallace-tallace zuwa gona yo ciyawa ciyarwa da kale ko kuma su dinga tafiya rafi suna wanka a kududdufi ko kuma su dinga zuwa ramin kasa suna yau da ko da kwambulo ana biyan su kuɗi kuma wannan abun yana kawo nakasir zai kawo babba karamar nakasa zai kawo a rayuwar mu ba sau kuma idan aka duba wannan abun ba komai ne yake haifar da shi ba face talauci saboda mu 'yan mata mun fi kowa rashin cin moriya aikace-aikacen da gwamnati take gudanarwa musamman ma fannin ilimi tunda ba a yi wani tanaji domin mu ba wanda zai dinga jin ra'ayoyinmu tare da bukatun mu ba amma da zuwan 'yan fodi ta karfafa mana gwiwa wajen bude mana dandalin inuwar 'yan mata da dandalin 'yan mata ta wannan fannin ne kaɗai 'yan mata muke samu mu tattauna muhimman bukatunmu mu kuma mu tattauna matsalolinmu tare da muhimman bukatunmu kuma a nan ne ma muka san irin hanyoyin da za mu bi wajen miƙa wa mahukuma su ruwa da tsaki mu. shi second chance education mafita ce mafita ce ga 'yan matan da suka rasa damar farko a fannin ilimi kuma idan aka ci gaba da yin shi za a wayi gari a nemi 'yan matan da ba sa zuwa makaranta a rasa a sakamakon budi a sakamakon jadawalin da ake koya mana a inuwar yan mata da aka zo nazari ta fuskar kyautata zato a nan ne muka fahimci menene bukatar mu inda aka zo nazarin bukatu a nan ne muka tantance sai muka fahimci cewar mafi yawancinmu ba mu iya karatu da rubutu ba to sai bukatar mu wadda ta fi muhimmanci ita ce ta koya mana a sama mana hanyar da za mu iya karatu da rubutu kuma sai gashi mu ba mu yi firamare ba baranta mu primary ba kuma kaga babu yanda za a yi mu shiga secondary school to shine muka fitar da wannan bukatar a sama mana hanya tunda su wanda aka samu kamar na wannan 'yan ilimin nan na yaƙi da jahilci ba a yi tsarin akan cewar kamar mu za su iya zuwa su koyi karatu a nan ba an yi tsari ne akan manya iyayenmu haka to sai muka fitar da wannan bukatar inda da aka yi taron gangami na 'yan mata aka tantance bukatar aka yi bukatar koyon karatu da rubutu ta cinye sai muka rubuta bukatar inda muka je gurin 'yan kungiyar mazaɓa muka mika musu wannan bukata su kuma su suka yi mana jagoranci wajen zuwa sashen ilimi na karamar hukuma inda aka je sashen suka bada suka ce to su mu yan jama'a gari su ba da taimakon su da za su bayar yan kungiya su bayar su ma kuma za su ba da nasu taimakon inda su ma su suka ba da malamai da chalk na rubutu sannan su kuma jama'ar gari inda 'yan kungiya suka karo malaman da su rika koyar da karatun addini teziya zai zaki kwatanta yadda muhimmancin wannan yake a rayuwanku a yanzu haka gaskiya muhimmancin shi a rayuwarmu ba kaɗan ba ne batun da aka tashi aka yi tsarin koyar da koyarwar ma an tsara iyakacin 'yan mata 200 ne za su ci moriyar wannan shirin amma sai gashi 'yan mata 300 har da 70 ko na dai manta ɗorin kai sun ci 97 kai sun ci moriyar wannan shirin kuma lokacin da ake yin wannan tsarin ba a yi tunanin cewar za a samu waɗanda za su tafi secondary school ba sai gashi daga ciki 'yan mata ashirin da hudu sun tafi secondary kuma ma boarding school kuma babban nasarar da za mu ce mun samu shine mafi yawancin mu mun iya karatu da rubutu kuma sannan ga baki ɗaya mu kowace za ta iya rubuta maka sunanta da na mahaifinta a yanzu zancen da nake yi wannan ah, matsaloli da kika lissafa daga farko kamar su um, tallace-tallace akwai sauyi ne yanzu a yankin naku? eh gaskiya yanzu 'yan mata sun daina wannan tunda suna zuwa makarantar sosai da tallatan da suke zuwa da kuma zuwa gonaki yanzu duk sun rage ba a samun waɗanda suke zuwa sosai to yanzu a yanki a fannin koyon karatu ɗin wani bukatu ne kike ji wanda gwamnati za ta iya shigowa don ta biya muku bukata gaskiya wannan abun ba iyakacin 'yan matan wannan yankin ne suke da bukata ba ragowa su ma 'yan matan ragowa wannan fannin su ma suna da bukatar wannan abun idan tun da bukatar ba kamar yadda na faɗa bukatar kusan yawancin lungu da sako na jihohin arewacin najeriya suna da wannan matsalar to idan haka ne kaga su ma suna da bukatar wannan tallafin idan aka taimaka musu rayuwar mu mu yan mata za ta inganta yan mata za mu dinga yin zaɓi a rayuwar mu za a samu yawaitar likitoci a asibiti mata a makarantu za a samu malamai mata kuma sannan za a samu yawaitar ma'aikatan gwamnati mata Masu haro da wannan Allah kama ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma shiro da ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice har yanzu dai gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump bata mai da martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi da zargin cewa Obama ɗin ya ba da umarnin a tatsi bayanan sirri kan Trump ta wayar tarho. a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban kasar amurka rahotannin kafafen labarai daga siriya na cewa sojojin gwamnati sun jajirce sosai jiya asabar a yunkurinsu na fatattakar isis a arewacin siriya inda suka kwato ƙarin ƙauyuka sha biyar daura da kan iyakar turkiya inda har suka ɗan taka burki ma 'yan tawayen siriya masu samun goyon bayan turkiya waɗanda su ma yaƙi suke yi da ƙungiyar ta isis masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.